Ce qu'il faut comprendre par rapport à ces sites euh, qui sont un peu épars au niveau de la périphérie d'Arlit, c'était. Abin da za iya fahimta a game da wannan wuri da ke zagaye a unguwannin da ke garin Arlit. Wuri ne da ke cikin gidajen mutane. Waɗannan mutanen masu aikin haƙar zinare suna waɗansu ɗabi'u da jama'ar makwabta suke kokawa da su. Idan kuka duba suna tayar da ƙura da kuma ƙarar inshunan da suke amfani da su waɗanda suke takurawa mutanen da suke cikin wannan unguwar. Bugu da ƙari kuma waɗannan masu aikin haƙar zinare suna fitsari da kashi da dai sauran ƙazamta da bai kamata ba a bisa katangar mutanen da suke makwataka da su. Wannan abun da ya shafi sha'anin tsafta kenan. Sannan kuma akwai matsalar tsaro. Kun san a zagaye da wannan wurin akwai 'yan zaune gari banza da 'yan fashi. Tunda aiki ne wanda suke yi ba dare ba rana koyaushe suna tayarwa da jama'a hankali da kwaramniya da dai sauransu da kuma wasu ayyuka na asha masu muni kwarai da gaske wanda ya sanya mazauna unguwar suka yi wata tawaga domin kai korafinsu a gaban hukumomi musamman ma ofishin magajin gari bayan da suka ga abun ya kici ya kicen yiwa kuma korafin da suka kai ya yi jinkiri sai suka dawo ta hanyar mu mu a lokacin da muka zagaya domin tabbatar da irin abubuwan da suka shaida muna sai muka ga abin da ma suke ya abin da suka shaida mana muni. Idan kuma kuka ɗauki misali sinadaran da suke amfani da su wajen wanke zinare, abubuwa ne da suke fitowa da su ta rauniyar hanya da ba bisa kan ƙa'ida ba. Don haka ne ministan tsaron cikin gida ya ɗauki mataki cikin gaggawa na dakatar da duka ayyuka da ya shafi wannan wuri na gidan daka. Eh, ça, très vite, le ministère de l'Intérieur à l'époque avait pris une décision d'arrêter, de suspendre maintenant les activités au niveau de, euh, du site guinan Dakar